وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتقى أثرهم وسار على نهجهم إلى متين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 25 ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda ya daidai da 28 ga watan yuni shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan rana mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ali sunnati wal jama'a inda ali sunnati wal jama'a na استاذ doktor عبد الرحمن الخميس wannan shine majalisi na goma sha takwas a karatun wannan littafi mun kwana a shafi na ashirin da shida za mu tashi a kan gaba na farkon wato falle shine wa kazalika najidu anna salafa yutliquna sunna ala din wa shar'i alladhi jaa bihi sallallahu alayhi wa sallam nanne ha na'am eh doktor nasir abdul eh, karim al ko eh afwan doktor nasir abdulkarim al'aql na ce abdulrahman al-khamis wancan littafin da muka gama ne afuwan وكذلك نجد أن السلف يطلقون السنة على الدين والشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم malam ya ce saboda har yanzu muna kan bayani akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce haka kuma muna samu anna salafa magabata idan an ce salaf ana nufin magabata ya kama daga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina duk ana amfani da kalmar salaf a kansu yace suna sakan kalma ta as-sunna idan sun ce sunna ala dini wa shar'i suna sakan wannan kalma akan addini na musulunci da shari'a ta musulunci gabaki daya alladhi ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi sallam, wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya zo da shi mutlaqan fil ilmi wal amal malam yace kai tsaye sakakke akan ilimi da aiki saboda haka ne suke amfani da kalmar sunna addinin ka cokabbinta sunna ce shi sa idan kana karanta sunna na imamu almarwasi za ka ga yana magana akan aƙida saboda rayuwar gabaki ɗaya daga aƙida da kuma ibadat sa'annan kuma al'akla to gabaki ɗayanta ana kiranta sunna ina fata an gane to shi sa ba mun karanta shekaru bakwai zuwa takwas da suka wuce baya mun karanta sharhu suna na barbahari kaga tunda an ce maka sharhu suna ai kana tunanin za a yi magana ne akan hadisan manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam amma magana akan me akida saboda haka suke sakan wannan kalma kafin a zo a bambanta ko a raba tsakanin wato sunna da akida magabata da idan sun yi amfani da kalman suna amfani da shi a duka abin da ya shafi akida da suluk da mu'amalat da ibadat shi sa imamul marwazi yana da littafi as-sunnah haka imamu ibnu maja yana da littafi as sunnah imamu abdullahi bin ahmad bin hanbal shi ma yana da littafi as sunnah ibnu abi asim yana da littafi shi ma as sunnah imamu malurdi shi ma yana da littafi as-sunna duk zaka ga kalmar sunna amma an ka zo karanta ta sai ka ga magana ne akan akida ina fata an gane to sai malam yace ana sakan kalmar mutlaqan kai tsaye ko sakakkiya fil ilmi wal amal a wajen ilimi da kuma aiki da shi sai ce wa ma talaqahu anhu sahabatu da kuma abinda sahabbai suka karba na ilimi da aiki da shi a wajen mu'amalarsu a wajen aƙidarsu da kuma suluk da ibadarsu wattabi'una da kuma waɗanda suka bi su su ne tabi'ai suka bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace wa salaful umma da kuma magabatan al'umman nan gaba kiɗa a immatul arba'a ɗinnan nan da sauransu dukkansu su sun shiga ciki fi usulid din yace a cikin tushe na addini shine tauhidi in ce usulid din ana maganan a tauhidi aƙida manhaji duk ya shiga cikinsa. sa wa furu'ihi da kuma wato rassansa rassansa shine ibadat akhlaq da suluk duk kuma su sun shiga wannan saboda aqida yana da alaka da zuciya me ka kudurta tsakaninka da ubangiji kudurinka akan ubangiji sunayensa sufofinsa sa'annan kuma uluhiyarsa da rububiyarsa sa'annan kuma me ka kudurta a zuciyarka dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskata shi na kadaita shi da biyayya sama da kowa a doron ƙasa duk mutumin da za a ce mai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sannan a zo a ce mai wani malami ya ce kaza sai ya ajiye maganar manzan Allah ya bi wannan maganar malamin nan to har yanzu wannan mutumin yana da matsala a aƙidarsa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bai yi istislam a ba bai miƙa wuya cikakke ga manzan Allah ba saboda daga cikin rukunan yin imani da manzan Allah fa'atuhu fi ma amara na farko yin biyayya ga duk umarnin da manzan Allah ya bada ba ni ba ba kai ba ba malami na ba ba malamin ka ba duk wanda ka sani a doron ƙasa in aka ce ma manzo Allah ce baka bukatar maganan wani kuma ina fata an gane ba na mahaifina ba ba na mahaifinka ba duk maganar da aka ce ma an ce ma manzo ce to dole ka diyayya. diyayya wa tasdiquhu fi ma akhbara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk maganar da ya ba da labari akai wajtinabi amma naha anhu wa zajar na uku kenan nisanta duk abinda manzon Allah ya tsawatar akai kuma ya hani akai wa Allah yu'badu Allah illa ma shara'a ba a bautata wa Allah sai da abin da manzana na shar'anta ba za ka ce ka gano da kwakwalwarka wata ibada in ka yi ta za a samu lada kaza ba sai a ce ma waye ce kai sai ka ce malaminka sai mu ce to malaminka din nan da ya ce ka yi ya ce manzan Allah ne ya ce ka yi sai ce a'a shi ne kawai ya ce ka yi ya ce to Allah ya saka da alkhairi wannan magana ba za ka ba saboda ibada ba a karbanta a bakin wa ba a karbanta a bakin malami ana karbanta ne a ne ko ne daga Allah ko daga wa Manza Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabi ne ba zai zo ya ce ma ibada kaza ba dole sai ya samu asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam balle kuwa sahabban manzan Allah ba za su yi haka ba saboda haka ibada malaman usul ziki suka sa dabaibayi a kansa suka ce al'aslu fil ibada al-hazar wa tawakkuf tushe ginshiki abin tsayawa a kansa na ibada shine taka tsantsan da kamewa duk abin da aka ce ma ibada ne ba za ka yi shi ba sai abin da Allah ne ce ko manzansa saboda za ka yi aikin banza ka gama yi baka da lada kuma ma kana da laifi a kansa shi sa dole sai ka yi taka a wannan babi wa hadha ma'ana malai ce wannan ma'ana huwa ashmalu ma'ani sunna shine mafi ganewa daga cikin ma'anoni na sunna wa ausa'uha kuma shine yafi fadada a wajen fahimtar ma'anar sunna mafhuman lada salaf fahimtar a wajen magabata fahimtar wannan sunna a wajen magabata shine ya game komai bi ma'ana rayuwarka ga baki ɗinta ka cokaf addini ne sunna ce fita daga gida manzo Allah karantar ko bai karantar ba za ka shiga bayi menene addu'a za ka yi ko in ka fito za ka yi haka in za ka kwanta za ka yi ina fata an gane in za ka fito daga gidanka za ka yi in za ka sa tufafi ma za ka yi hatta kum din nan da kare na sai da manzo Allah karanta eh kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli kaga muhallin shayid a ciki shine fi tarajjulihi wajen kum kum Manzala yana farawa ne da dama kaga sunna kenan ko kada ka ce ah a ah, alhamdulillah ai yanzu ah ko kum za yi sai ka fara ta daman kanka sannan sai ka koma ina sai ka koma hau saboda Manzala komai na rayuwarsa yana damantawa to yanzu in ka damanta za ka samu lada ko ba za ka samu ba saboda manzo Allah haka yake yi ina ba ta an gani. takalmi in zai sa ta dama yake fara sawa sannan sai sa ne hagu in zai cire ya cire hagu ko sannan ya cire dama ka ga manzo Allah ya karantar da kai rayuwarka gabaki ɗanta. sannan in za ka shiga gida manzo Allah ya karantar da kai ga addu'an da za ka yi sa'annan in ka tafi sabon wuri manzo Allah ya karantar da kai ga addu'an da za yi ba ce ka yi saukan qur'ani ba ba ce ina fata an gane ba sai ka tara ka ce za ka yi saukan qur'ani in an gama saukan qur'ani sannan sai ka zo ko ka ce za ka karanta bakara sannan sai ka zo duk ba ce ka yi wannan ba ina fata an gane ka samu sabon ofis ne ga abinda shari'a ta karantar da kai kafiya abin hawa ne shari'a ta ce ga addu'an da za ka yi komai na rayuwarka babu abin da shari'a bata karantar da kai ba to kaga wannan shine ake kira ne sunna kaga ya taba komai na rayuwarka kai hatta haduwa da dan uwanka musulmi da za ka yi ka masa bishasha wani kwana biyu ka saki fuskan nan sunna ce saboda manzo Allah ce at-tabassum ala wajhi akhika sadaqa murmushin da za ka yi wa dan uwanka sadaka ne ba wai ka kana ofis ba an shigo assalamu alaikum wa alaikum salam mhm, menene ah, ka ga baka zama musulmin kirki ba ina fata an gane to ayin ka ki fuska ne zai fara roƙo ina ruwanka yayi roƙon mana in baka da shi ne ba sai ka ce mai baka da shi ba ba shi nan ba ka sakan mai fuska ya ji daɗi ɗan wanka ne sakin fuskan nan da zaka mai za a baka lada ina fata an gane kakka ce ai mutanenmu ne sun cika ba ruwanka abinda shari'a ta ce ka yi kenan ya gama kana da iko ka ce zan iya baka da iko ka ce wallahi wani kai hakuri ba zan iya wannan abin ba saboda ya fi karfi na amma ka je waje kaza shikenan a wuce wajen amma sai ka ga mutum ya murtuke maka fuska saboda yana tunanin me kan ma ka zo ka ce kaza ko maka bancin haka ka wannan ba daidai bane to haka shi ma a wajen rayuwa in ka haɗu da ɗan'uwanka, hatta tafiya a titi manzala sai da ya koya mana in kana cikin mota kakka yi kakka ce kana cikin mota mai tsada su na ƙasa ne za su gaishe ka kai aka ce shari'a ta ce kai musu sallama in ko baka yi ba su ma su yi gum kan su kalle ka ba su laifi ba in ta tayarka ta faci su ƙara darewa ba shi kenan ba eh duk da ba kai sallama ba kai ne haƙƙin yin sallama ke kanka ba su ba kai musu sallama saboda kana abin hawa to tabbaya a anan wanda kuma yake tafiya kai kuma ka zo wuce shi kai aka ce kai mai sallama saboda kai ne kake akan abin hawa shi kuma idan ya zo wucewa ya tattar mutane a zaune manzala ce ya yi musu sallama Ƙarami kuma in ya zo ya ga manya sai ya yi musu sallama kaga shari'a ne ta koya mana wannan ko sai ka bi wannan daki daki kaga wannan yana koya maka tarbiyya ta rayuwa kai kuma da kake zaune a bakin hanya kai kuma an baka sharuɗai guda biyar haƙƙin da hanyar nan wannan wurin da ka zauna yake da shi a kanka ba mutane ba hanyar ne yake da wannan haƙƙin a kanka in baka kiyaye ba ka saba Allah kuma Allah ya kama ka na farko gaddal basar duk mutum da ta wuce ba za ka kalle ta ba masu zama hanya haka ne eh kuma duk ne motar da ya wuce ba za ka ce ka ga barayin gwamnati ba ka san haka mutane suke eh ka ga guncan. can eh wai mutum ya wuce ba ka san yadda aka yi samu dukiyarsa ba amma wai kana ce mai barayin gwamnati sai ka sai ka tabbatar da wannan shaidan a gobe kiyama wajen Allah sai ce mai barayin gwamnati ko kaza ne ko kaza ne ko kaza Allah sai ya tambaye ka akan wannan ghaddal basar wa raddu salam duk mutumin da ya wuce in yi ma sallama in so dubu ya yi wajibin ka sai ka amsa na biyu kenan na uku kafin aza in kana tsaye ka hango wani kusa sai ka je ka cire in wani ya zo wucewa da kafa ya taka sai Allah ya kama ka da laifin in mai keke ne ma ya taka sai Allah ya kama ka da laifin in mai mashin ne ya kama ya taka sai Allah ya kama ka da laifin in mota ce ta taka karama ko babba sai Allah ya kama ka da wannan laifin saboda ka zauna a hanya kuma an ce in za ka zauna a hanya sai ka sai ka cika wa'annan sharuɗan akwai masu sha sai ce wal amru bil ma'rufi na hudu dole kai umarni da kyakkyawa wannan hayu anil munkar in ka gana barna to dole ce ka hana in kuwa ba haka ba manzala ce kakka zauna hanya to ina ga masu zama a wajen balangu da shayi eh ana taƙi kuma ana gulma. gulma kaga wa'annan duka suna daga cikin sunna rayuwarka ga baki daya mu'amalarka da matarka mu'amalarka da 'ya'yanka duk sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya shigo gida yayi sallama da matarsa ya miƙa mata hannu ta miƙa mai hannu suka gaisa wannan gaisuwar da suka yi Allah ya kankare zunuban da ke tsakanin su <laughs> kai kuma ka shigo salamu alaikum <laughs> eh shi ko an ce bosu ya shigo <laughs> eh wata matar tana jin karan bom bom sai ta sakwana da gudu saboda ne yanzu bos ya shigo zai zo ya hargitsa gidan eh to kaga akwai matsala to kaga duk wannan yana daga cikin sunna a gaba kidanta ba wai ya takaita akan nisfu saq ba ina fata an gane da rike asuwaki ba a'a rayuwarka ne gaba kidanta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu'amalarka da ma'aikatanka ka saka musu jiki suna jin ka duk komai irin wa'annan mai direban direbanka eh kana gina shi ko baka gina shi duk wannan sunna ce kana so ka kafa shi ta yadda shi ma zai tafi wani direban ya zauna ya maka hidima a gidanka shekara goma ko ashirin ya kamata a ce a nan salama wannan shi ma ya ji daɗi ya ka je ɗan angwannin da akwai gida na da sauƙi ya ka sai mai gida ko ya ka ce to wani ga gida na baka eh ga pension ɗinka da gratuity ɗinka kai kuma inda Allah zai maka buɗi Allah kaɗai kai Allah kaɗai ya san ta yadda zai maka buɗi sai ka ga wa'ansu arziki na ta shigo maka ta inda baka taɓa tsammani ba ina ba ta gane mai gadin ka ne ya daɗe yana maka aiki shi ma ka ɗan duba wani waje kawai sai mai gida in an ɗan samu a haɗa shi da wata ɗan golf ko shi ma ɗan dinga zuwa yana ne shi ba ka sallame shi sai ka kawo wani ka yi recruitment kenan ka taimaka wa gwamnatin kasarka kuma ka taimaka wa talakawa kuma ka taimaka wa kanka to da muna yin haka a ina gani da arage rage talauci ko to amma ina sai dai ta maka bauta eh kaga kuwa akwai sauran aiki a kanmu Allah ya sa mu dace duk wa'annan suna cikin sunna ko kuma ma'aikacinka ne ya bata maka rai kasan wa'ansu idan suna da wadata sun sha daban wasu kuma zaka gansu suna da ɗabi'u kyawawa wani kuma zaka gan shi yana da mummunan ɗabi'a in yana aikin yana da wadata Allah ya azurta shi da dukiya mutane na karkashin sa suka bata mai rai wani hammari yana yi hammari yana yi zai ma zai ce kuma na mari banza eh aka zai ga ma kana gani sai ka ce Allah ya isa kuma Allah ya san ma boye <laughs> na ba zai iya faɗi ba a fili saboda in ya faɗi shi ma wani matsala ce tsakanin su abin da kai ci to kafaran marin nan da za ka mai shi ne in bawa ne manzala ce ka yanta shi to wannan ba bawa ba ne ko wannan menene shi ma'aikaci ne karkashinka to sai ka sallame shi me sallamar da za ka mai shi ne sai ka ce to na maka freedom sai ka je ka bude mai in dan kasuwa ne kai sai ka bude mai shago don karere a kura plaza ko mangal ina ba ta an gane ka cika mai da kaya irin na miliyan bakwai eh haka shari'a ta ce ina ba ta an gane ka cika mai da kaya in ka gama cika mai zai ka ce to ga miliyan uku sai a dan ƙara rikewa a jajari da shi ga dan golf sannan sai ka tafi na tsallabe ka wani ya ce ta <laughs> eh a najeriya wato ba zai yiwu ba ko to ai abinda manzo Allah ya ce kenan in bawa ne ka yanta shi kaga in ka yanta shi ya samu me freedom kenan ko dole mana ka fara marin a wajen Allah kenan ka mai wannan hidiman sannan ka nemi yafiyarsa sai ka mai wannan hidiman sai ka roki Allah ya yafe maka daga cikin abin da za ka yi Allah ya yafe maka shine wannan hidiman sai na bakar ya taba zagin bawansa ya mai abu sai ta sai zage shi manzo Allah ya kalle shi yace haza laysa bi manzilati siddiqin wannan ba darajar siddiqai bane a take sai na baka yanta shi yace kawai na yanta shi zagi kawai ya mai to ina ga masu duka ina masu daurewa da sauransu ah an ma malaman islamiyya suke zuwa su daure eh akwai mutumin da na sani malamin islamiyya ne ya sa aka ɗaure shi saboda waya da yaransa kuma abin da kai yaron ya dawo makarantar yaran ajin sun yi laifi yana dukan yaran ana zuwa kan yaran ce ta bani ka gani kasan babana abin da kai ci abin da kai ci to kaga irin wannan kaga bai san kimar abin da yake ba malamin islamiyya ai tamkar babanka yake saboda hakkin babanka yake maka in ya ce ba zai karantar ba da yi laifi ba saboda babanka aka ce karantar da kai shine hakkin Allah zai tambaye shi me yasa bai karantar da kai ba to kai baka da lokaci ko kuma baka da ilimin da zaka karantar da shi sai ka turo shi me ya kamata kai ka girmama shi ka nuna mai ya san darajar wannan mutum Allah shirye da mu malam ya ci gaba da cewa إذ يشمل هذا المفهوم كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه saboda irin wannan fahimta ya gane duk abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fil Qur'anil Karim was sunna a cikin Qur'ani mai karamci da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullama naqalahu lana sahabatuhu min al-ilmi wal amal da kuma duk abinda da sahabban manzon Allah suka carato mana na ilimi da aiki da shi fil aqaidi a aqida sabai sun nakalto mana zantuttukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan aqida wal ahkam da kuma hukunce hukunce sallah zakka ibada sa'annan azumi sa'annan haji da sauran abubuwa duk sun nakalto mana wal fada'il da kuma falala akan daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma falala na ibadoji ibada kaza in kai ga irin ladan da zaka samu a wurin Allah ko wal akhlaq kamar yau ba juma'a ba ai ga hadisi na bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai wani lokaci dan takaitaccen lokaci ne ranar juma'a duk mutumin da ya dace da wannan lokacin ya roki Allah Allah ya karbi wannan addu'an kawai jira ranar biyan bukata to nan ne fa malamai suka dinga ƙara wa juna ilimi ina ne wannan lokacin yake sai wasu suka ce dan zaman nan da liman yake yi a lokacin da yake hudu ba ko suka ce wannan lokacin ne wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza ƙarshe ne sai hadisin ya yanke bayani hadisin zai fito da magana fili ya ce ba'ad al-asri qabla al-maghrib bayan la'asar lokacin yake fara kuma kafin magariba ta zo kaga kenan lokaci ne ne takaitacce to ranar juma'a in kana son ka samu wannan falalas kaga sai ka kintaci wannan lokacin kafin faduwar rana Manzala ce duk mutumin da ya roki Allah a cikin wannan lokacin shikenan ya gama to kaga shi ma falala ce ko sannan lokacin da ake ruwa manzala ce kofofin sama guda bakwai an bude su kofofin aljanna guda takwas an buɗe su duk abin da kake so in ka roki Allah Allah ya karba kaga wani bai san ma ana ruwa ana roƙon Allah ba to kaga ana ruwa sai ka daga hannu ka fara addu'a kana da bukata ka gaya wa Allah saboda a lokacin direct Allah ya karba ina fata an gane kaga wannan shi ma fada'il ne da irin wa'annan makamancinsu sai ce wal akhlaq da kuma ɗabi'u yadda zaka zauna da matarka yadda za ka zauna da iyayenka yadda za ka zauna da 'ya'yanka yadda za ka zauna da abokanka yadda za ka zauna da makwabtanka yadda za ka zauna da kowa sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba saboda duka addini ya karantar da mu kai a matsayinka na ɗa namiji bayan tauhidi ba ka da hanyar samun aljanna kamar iyayenka babanka da mamanka bal mamanka ma ta tsara to ka kyautata musu abinda shari'a ta ce su ji sun yadda da kai tun kafin su bar duniya in suka ji sun yadda da kai to Allah zai yadda da kai in ko ba su yadda da kai ba duk abin da kake yi aikin banza kake kuma ba za ka ji daɗin rayuwar duniya ba in kuwa ba ka kyautata musu ba kuma ka ji kana jin daɗin rayuwar duniya to ta lala Allah ke maka lahira ka ce aka dunkule aka baka ka gama ci a duniya ta yadda ka koma lahira baka da komai a wurin Allah ita ko ya mace sai aka raba rayuwarta kashi biyu kashi na farko kafin ta yi aure ba ta da wani hanyar samun aljanna kamar babanta da mamanta da zaran ta yi aure ba kai da ka haifi ta babanta ba mamanta kaga ta fi ka daraja sau uku ko to bata kai mijinta haƙƙi akan ka ba a kanta ba miji kaga wani ne can daban ko ya zo ya aure ta to ya fi maman da ta haife ta haƙƙi a kanta ina iyayen da suke shishigi ga 'ya'yansu mata ko ya baka mata sannan kuma shi ke controlling ina ba ta gane ka hana buɗewa 'yarka mai ƙofar jahannama saboda manzala ya ce mace lan tu'addi almar'atu rabbi ha, hatta tu'addi haqqa zawjiha mace ba za ta taba samun karɓuwa a wajen sallarta azuminta zakkanta in tana da dukiya da komai nata ba zai samu shiga a wurin Allah ba sai ta sauke haƙƙin miji bi ma'ana hatta sallonin da take Allah ba zai karba ba matukar tana fusata mijinta ga dalilin da yasa mata da yawa suke shiga wuta ko ina ba ta gane sallolin da take yi Allah ba zai karba ba matukar ba ta sauke haƙƙin mijinta ba Ka a ce ba karama aiki bane ko kaga nan ba a ce uba ba ba a ce kuma me uwa ba sai aka cewa miji kaga shi ma wannan wani abu ne mai zaman kansa in ka riga ka aurar da yarka shi kenan ba ruwanka sai yanda yi sai dai idan yayi abin da ba daidai ba ka mai nasiya ba ruwanka da shi kakka mai shi shigi to amma yau zai ce ya baka ya zai ce to ina zaka na da yata wai shine zai ga ma ka zo na? Allah kuma ya ce hunna min haiku sakantum min wujudikum ku ajiye matanku inda kuka samu ji Allah tsakani da Allah iyayenmu haka kai musu to mu me sa yau muka ce mu haka muke saboda muna da dukiya ko ko saboda muna da mulki ai ba shi bane abinda inda ka samu Allah ce ka ajiye ta saboda haka shi sa yau zaka ga iyaye da yawa suna kuka har yanzu ƴaƴansu maza mata ba su samu miji ba ha ah, da irin wannan da irin wannan tunanin ai ko ana neman sauki duk wanda ya san akwai irin wannan ai ba zai ji ba ga kuma samarin suna son aure amma me sa ba su yi auren ba saboda irin wa'annan sharuɗan sai an kama mata kaza gidan ma ka gama kama yayi hakura a daka sai a ce bai yi ba yana kallo haka zai hakura in kuwa yi da ƙarfi shi kenan ya rasa yarinyar kenan yana kallo me yasa wai a ah, ai su sun fi ƙarfi yarsa ba za ta zauna a nan ba ah, kai lokacin da ka auri mamanta haka kake kudin daga sama ya fito ko salwa ce ai hankali kai ma ka kai wannan stage din kai hakuri ka bar su mana sai ka musu shishigi a cikin al'amari to kaga wannan duk yana daga cikin ababen da ya haɗu ya taru zaka ga ga mata suna son auren ba mai zuwa ga samarin su ma suna son auren suna tsoron matan saboda sai ka gama cewa tana cewa ba miji ne ba miji wani na zuwa sai ya ce ita ba sai an mata kaza an mata kaza saboda kawarta ma kaza aka yi shi ma sai gudu daga karshe sai a zalunci aljanu sai a ce wai aljanu ne duk wanda ya zo ko ba haka mani ake cewa e duk wanda ya zo sai ya daina zuwa anya ba tana da aljanu ba ai aljanu suna hana haka in tana da kishiya kuma a kalawa kishiyan maman ko a ce tun da wancan algunguman ta shigo gidan nan yaran gidan nan ba su yi aure ba alhali duk su suka jawo kuma maza iyaye maza duk sai suka bar wa mata sai abin da matan suka ci ba dole abu ya lalace ba to kaga abin da ya kara compounding ya lalata komai Allah ya sa mu dace wannan duk suna cikin akhlaq dabi'u kuma wanda muna lakin ɗinsa a cikin al'umma yace alhamida wacce take na yabo allati jaa biha al-islam wanda musulunci yazo da ita wa yashmalu dhalika aidan sunnatul khulafa'ir rashidin wannan kuma ya gani har ila yau sunan khalifofi shiryayyu sai da na da umar da usman da ali shi ma duk ya shiga ciki hanyar da suka bi sunna anan fariqatuhum bi ma'ana hanyar da suka bi suka bautata wa Allah ni da kai idan mun bi Allah zai yadda da mu kamar yadda imamu auza'i yake cewa alaika bi asari man salaf wa in rafadaka an wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakarafuhu laka bil qawl yace na hore ka da bin sahun magabatanka a addini wa in baka nasu ko da duniya sun ƙi ka kakka damu in dai ka bi daidai shikenan wa iyyaka wa ara'ar rijal sai ce a hirɗinka da ra'ayin mutane mazaje wa in zakarafuhu laka bil qawl ko da sun kawata maka maganan su da iya salo ko saja'i na magana kakka ruku da shi tunda ba Allah bane yace kuma ba manzo Allah ce ba ka ajiye mai ka kara gaba ka huta wannan manzala ne ya ce yi ka rike shi ko da mutane sun fara zagin ka ba ruwanka da su ba abin da za su iya maka tunda da ka kafin manzala Allah kenan bakin da suka sa suka zage ka yau gobe ko jibi ko nan gaba da shi za su yabe ka da shi ina fata an gane kaga wannan shi ma yana ciki malam ya ce bali sunna kuna ta'ani al-islam malam ya ce to sunna a wannan gabar tana nufin musulunci ga baki ɗayanta kaga ba an takaita akan ibadoji da sauransu ba ko musuluncin gaba kidanta shine sunna sai ce jumlatan wa tafsilan adunkule da rarrabe wa hiya dinul haqq kuma addinin musulunci shine addini na gaskiya was siratul mustaqim kuma shine tafarki miƙaƙƙe wa hiya sabilul mu'minin kuma shine tafarki na mu'minai wa hiya al-hanafiyyah millatu ibrahim ita ce hanafiya shine karkata daga bautata wa komai zuwa kaɗai ta Allah kaɗai tilo ita ce tafarkin annabi Ibrahim kuma shine aka ce mi koyi da shi min zalika qawlu abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ya yace daga cikin haka maganar sayyidina abubakar a siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa sayyidina abubakar wannan magana ce tasa yace a sunnatu hablullahi al ya yace sunna igiyar Allah mai ƙarfi lan fi sama laha ko wanda ka baya ne tsinkewa duk wani igiya in ka zai yanke amma ne banda na sunna shine wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ku yi riko da igiyar Allah gaba kiɗanku ku musulmai kada ku rarrabu wa zkuru ni'matallahi alaikum Allah ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku ku aus da khazraj in kuntum a'da'an da kafin zuwa manzo Allah makiya juna ne ku ba sa jituwa tsakaninsu da juna shekara ɗari ana fada akan zomo shekara ɗari wannan in zai mutu zai yi wa dan uwansa wasiyawa ne in na mutu kun ga wani kabila kaza kan ku daga musu kafa ku tuna gaba da faɗa da su haka ba ake rayuwa wato ɗan guzanci ko haka ake sai Allah ya ce fa allafa baina qulubikum dalilin musulunci sai Allah ya tattara zakatanku wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari da ni'imar da Allah ya muku akan musulunci kuka zama ɗan uwan juna mutum yana son ɗan uwansa yanda yake son kansa Haka wannan ba karamin daraja ba ce mutum ne fa a wajen yaƙi yana ihu a bashi ruwa saboda yana gargara ta mutuwa an kawo ruwan daidai bakinsa an bashi sai ji dan uwansa ya yi numfashi yana cewa ruwa sai ce ya ce a'a a kai mu wancan wanda da ba sa toya. amma wai har ya koma ya ce a ba wancan shi ma an kawo mai zai sha sai ya ji na bayansa na numfashi yana cewa a bashi ruwa ya ce a tsallake shi a ba wancan haka aka yi su talatin har kowa ya mutu ba wanda ya sharuwa a cikinsu in ba musulunci ba yaushe za a yi irin wannan soyayyar shi ne Allah ce fa asbatun bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da kuna gabar bakin wutan jahannama sai Allah ya tsamo ku daga ciki da kun abta kun fada a cikinta kaga wannan ba karamin ni'ima ba to sai na baka yake cewa sunna igiyar Allah mai karfi kamar yadda imamu darul hijira abu nu'am ya fitar da wannan asari daga imamu malik a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya inda yake kawo maganar malik bin anas al-asbahi yake cewa as-sunnatu safinatu nuhin imam malik yace sunna ita ce tamkar jirgin ruwan annabi nuhu man rakibaha naja duk wanda ya hau kanta ya tsira wa man takhallafa anha gharqa wa halaka duk wanda ya saba ya ki shiga me zai faru zai nitse kuma zai ne zai halaka dan a lokacin tufana da aka yi akwai jirgin da ke tsira wannan jirgin kawai na annabi nuhu ita ce kawai ta tsira ko to ya ce to haka sunna take duk wanda ya hau kan sunna to ya tsira duniyarsa da ina da lahira wanda kuma ya hawa kanta me zai nude kuma zai halaka Allah ya tsare mu wannan asari ya zo a cikin sharhu asharhu wal ibana wato shafi na da ashirin. malam yace wa qala ubay bin ka'ab ubay dan ka'ab yace radiyallahu anhu Allah ya kare yadda da a gare shi wannan sahabi sahabi ne wanda yake gwani a karatun qur'ani shine sahabin da Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari mana Abdullahi ba karanta mana suratul bayyina ba a cikin sallar magariba ba to suratul bayyina Allah ya ce ya saurare ta a bakinsa ya fi shi ya karanta ta sahabi manzo Allah ya ce Allah ya ce ka karanta min suratul bayyina sai fashe da kuka ni dinnan Allah ya kira sunana ce eh sahabbai suka ce ya kaji <laughs> ya ce wallahi daji ya <laughs> eh, kukan daji ne yi <laughs> Allah da kansa ya eh, ka san to yanzu ko gwamnan garin ka ya ce ya kira sunan ka ai zaka ga mutum na tunkawo ko to balle Allah Allah da kansa ya gaya manzo Allah ya zo wajensa sai ce ai Allah ce qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un yace na ji dadi Allah da kansa ya ce a zo waje na wata rana manzo Allah na sallan asubahi sai aya ta dauke mai manzo Allah yayi ya tuna manzo Allah ya kasa tunawa ana idan da sallah sai ce ana aina ubay bin ka'ab ina ubay sai ce gani nan ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce me yasa baka tuna mun ba sai ce akarwa sai ce ya ma'aikin Allah kai baka sako da Qur'ani sai ce to daga yau duk lokacin da liman yana karatu ya kakare ai to kaji sanukuri uka bala sai ta ne illa ma sha cikin kaga sauki kenan ko to a lokacin sayyidina Umar Ubayy bin Ka'ab sayyidina Umar ya maida shi shine limani a masallacin Madina shi yake wa mutane tahajjud shi yake musu tarawih da shi da Tamim bin Aus dari saboda duk suna daga cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Musa al-Ash'ari wanda abu musa manzo ce an bashi zaƙin murya irin zaƙin muryan annabi dawud annabi dawud ko saboda zaƙin muryarsa idan yana karanta zabura ko tsuntsaye suna zagaye shi suna bin sautinsa suna karantawa tare da shi to abu musa al'ashari an bashi wannan zaƙin murya to ubayy bin ka'ab limami ne daga cikin limamai kuma yana daga cikin malamai gwanaye a karatun ƙur'ani, yana daga cikin malaman ƙur'ani a garin madina in ka ji ana cewa tu ahalil madina to shi yana daga cikinsu. Shi ne kan gaba daga cikinsu. to ubayi bin ka'abin Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa alaikum bis sabili was sunna na hore ku da bin tafarkin Allah da kuma sunna qur'ani shine tafarkin Allah sunna kuma nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa innahu ma min 'abdin 'ala wa suna, 'abdin 'ala as-sabili yace babu wani bawa da zai kasance akan qur'ani da sunna wa zikirin rahman ko kuma wa zakarar rahman ya ambaci ubangiji fafabat ainahu ya tuna da ubangiji ya ambaci ubangiji ya zauna shi kaɗai ya tuna da ubangiji sai idanunsa suna ta zubar da hawaye yana tsoron Allah kenan ko min khashyatillah saboda tsabar tsoron Allah azza wa jal mai buwaya da girma fa yu'azzibuhu a ce kuma Allah ya azabtar da shi Allah ba zai taba azabtar da mutumin da ya tsaya ya bi Qur'ani ya bi sunna kuma in ya zauna shi kadai in ya tuna daga motsa da Allah ya fashe da kuka Allah ba zai taba azabtar da wannan ba ai yana daga cikin warajulan rajulan ko zakara Allah khaliyan ko fa aynahu yana daga cikin sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zillu ko daga cikin mutane bakwai da Allah zai sa su a ƙarƙashin inuwar al'arshin sa ranar tashin kiyama mutumin da shi kadai ya zauna ya tuna yadda zai gamu da Allah ya fashe da kuka to Allah zai sa shi ciki ina fata an gane to kaga wannan yana nuna maka bin Qur'ani da Sunna wannan asari malam yace akrajahu Abu Nu'aym Abu Nu'aym al-Asbahani ya fitar da wannan a cikin littafinsa alhiliyatul auliya wa tabaqatul asfiya mujalladin farko shafi na 352 zuwa 353 wallalaka'i da ibnu jarir lalaka'i a cikin wato sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa mujalladin farko shafi na 54 asari na goma saboda yana jiro malamai ne tun daga kan sahabbai ya zo tabi'ai ya zo atiba'u tabi'i na haka yake jero don tuttukansu idan ka shiga sharu usul itiqadi al-sunnati wal jama'a na allalakai wa azahu al-muhaqqiq ila ibn al-mubarak wato wanda ya tace wannan azari ya jingina shi zuwa ga abdullahi dan mubarak cewa fi zuhud a cikin az-zuhud mujalladi na biyu shafi na 21 zuwa 22 ina gani nan ya kamata mu ko saboda lokaci sai mu tashi wa qawlu Umar bin Abdul Aziz sai mu tashi akan gaban tun da yanzu mun tsaya a didi kan gaban da ya kamata a ce za mu iya kwana a kansa, sai mu kwana a nan insha Allah idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk